Hanyar Adalci Darasi na arba'in da takwas Sarki Dauda da Alkawarin Allah Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta yin haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada, ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau za mu ci gaba da labarin annabi Dauda, darasi biyu a baya, mun ga Allah ya zaɓi Dauda saurayi ya zama sarkin Isra'ila na biyu, bai fara mulki ran da Allah ya naɗa shi ba, Allah ya ƙi Sol, sarki na farko. saboda bai damu da bin nufin Allah ba, amma game da Dauda, Allah ya shaida cewa, Na sami Dauda ɗan Jesse, mutum ne da nake ƙamna sosai, wanda kuma zai aikata dukan nufina, bisa ga ayyukan manzanni Sura ta goma sha uku aya ashirin da biyu. Darasin da ya wuce mun ga Dauda ya kashe ƙaton jarumin nan, Goliath da Bindau da Dutse, tare da ban gaskiya mai ƙarfi ga Allah mai rai. Yanzu bari mu ci gaba da labarin Dauda, mu ga yadda Dauda ya maye gurbin Sol a matsayin sarkin Isra'ila. Muna karatu a cikin littafin Sama'ila na fari, Sura ta goma sha takwas, littafi ya ce, Sa'ad da sojoji ke komowa gida, bayan da Dauda ya komo daga kisan Golet, sai mata daga kowane gari na Isra'ila suka fito domin su tari sarki Sol, suna raira waƙar farin ciki, suna rawa, suna kaɗa tamburan duma da molaye, suka raira waƙa suna cewa, Sol ya kashe dubbai, amma Dauda ya kashe dubun dubbai. Wannan waƙa ta ba Sol haushi ya ce, Sun ba Dauda dubun dubbai, amma dubbai kawai suka bani, me ko ya rage masa, ai, sai sarauta. Tun daga wannan rana Sol ya fara kishin Dauda. Gashi, littattafai sun nuna yawan ƙaunar Isra'ila zuwa ga Dauda, amma duk inda suka ƙara bayyana masa ƙauna, sai Sol ya ƙara ƙinsa, kishi yaren zuciyar Sol, ya mallake shi, ba da wani tunani sai dabaru ya kashe Dauda. Saboda haka, dole Dauda ya yi gudu ya ɓuya cikin hamada, mutanen Isra'ila ɗari hudu suna tare da shi, Sol da sojojinsa sun nemi Dauda da mutanensa cikin jeji, Sol ya yi iyakar ƙoƙarinsa ya kama Dauda ya kashe shi, amma bai yi nasara ba. domin Ubangiji yana tare da Dauda. Sai Sol ya wahal da Dauda tsawon shekara takwas, Dauda da jama'arsa suna gudu domin su tsere ma fushin sarki Sol. Duk da haka kishi da fushin Sol, gaba da Dauda, ba su sa Dauda ya ƙi shi ba, don mi Dauda bai ƙi Sol ba, don mi bai ƙi mutumin da ke neman ya kashe shi ba. Dauda ya fi gaban ya ƙi shi, domin Dauda yana tafiya tare da Allah, wanda yake sa ranarsa ta tashi bisa masu adalci da marasa adalci, yadda Nasi ya ce, Don mai ƙauna kuwa haifaffen Allah ne, ya kuma san Allah, wanda baya ƙamna bai san Allah ba sam, domin Allah shi ne ƙamna, muna ƙamna domin shi ne ya fara ƙamnarmu. kowa ya ce yana ƙaunar Allah, alhali kuwa yana ƙin ɗan'uwansa, to, maƙaryaci ne, don wanda ba ya ƙaunar ɗan'uwansa da yake gani, ba dama ya ƙaunaci Allah wanda bai ma taɓa gani ba. Yahaya ta fari Sura hudu aya bakwai da aya takwas da aya ta goma sha tara da ashirin. Ba mu da lokaci mu karanta dukan abubuwan da suka faru tsakanin Sol da Dauda ba, amma ina son mu dubi labari ɗaya wanda ya bayyana tawali'un Dauda da ƙamnarsa. Muna cikin littafin Sama'ila na fari, Sura ashirin da hudu, littafi ya ce, Sai aka faɗa wa Sol, Dauda yana jejin Ingidi, sai Sol ya zaɓi mutum dubu uku daga cikin dukan mutanen Isra'ila, ya tafi ya nemi Dauda da mutanensa a gaban duwatsun awakin jeji. Sol ya isa gargen tumaki a gefen hanya, inda akwai kogo, sai ya shiga cikin kogon don ya huta, Dauda da mutanensa kuwa suna zaune a ƙurewar kogon. Mutanen Dauda suka ce masa, Wannan ita ce ranar da Ubangiji ya ba da maƙinka a hannunka, ka yi yadda ka ga dama da shi, Dauda kuwa ya tashi a hankali ya yanke shafin rigar Saul, daga baya zuciyar Dauda ta kashe shi domin ya yanke shafin rigar Saul, ya ce wa mutanensa, Ubangiji ya sawaƙa in yi wa Ubangiji na irin abu haka, har in miƙa hannuna in kashe keɓaɓɓe na Ubangiji. Da wannan magana Dauda ya rinjaye mutanensa, bai yarda musu su faɗa wa Sol ba. sai Sol ya fita daga kogon ya kama hanya, ya yi tafiyarsa. Daga baya kuma Dauda ya fita kogon, ya yi kira, ya ce, Ya Ubangiji na sarki, da Sol ya waiwaya, sai Dauda ya rusuna, ya ce wa Sol, Me ya yasa kake kasa kunne ga maganganun mutanen da suke cewa, Dauda yana nema ya cuce ka? To, yau da idanunka ka ga yadda Ubangiji ya bashe ka a hannuna a kogon, har waɗansu suka ce mani in kashe ka, amma na ji tausayinka, na ce, Ba zan miƙa hannuna in kashe Ubangiji na ba, gama shi keɓaɓɓe na Ubangiji ne, Baba, duba, ga shafin rigarka a hannuna, tun da yake na yanki shafin rigarka ban kuwa kashe ka ba. sai ka sani ba ni da niyyar yi maka mugunta, ban yi maka laifi ba, ko da yake kana farautar raina, Ubangiji dai zai shara'anta tsakanina da kai, ya saka mani, amma hannuna ba zai taɓa ka ba. Mutanen da suna da karin magana cewa, Daga cikin masu mugunta, mugunta ke fitowa, hannuna dai ba zai taɓa ka. Da Dauda ya gama faɗa wa Sol wannan magana, sai Sol ya ce, Ɗana, Dauda, muryarka kenan, ya yi kuka da ƙarfi, sa'an nan ya ce wa Dauda, Ka fi ni adalci, gama ka yi mini alheri, ni ko na yi maka mugunta. Yau ka nuna a sarari yadda ka yi mani alheri, Ubangiji ya bashe ni a hannunka, amma ba ka kashe ni ba. Idan mutum ya sami maƙinsa, zai bar shi ya tafi lafiya, Ubangiji ya saka maka saboda alherin da ka yi mini yau, yanzu kuwa na sani za ka zama sarki, sarautar Isra'ila za ta kahu a hannunka. Bayan wannan Sol ya koma gida, amma ba da daɗewa ba sai kishi ya sake rinjaye zuciyarsa, ya iza shi ya koma jeji farautar ran dauda. Sol ya yi haka tsawon shekara takwas saboda kishi, amma kowane lokaci Allah ya ceci dauda daga hannun Sol. A ƙarshe Sol ya girbi muguntar da ya shuka, ku saurari abin da ke rubuce, Sama'ila na fari Sura ta talatin da ɗaya, littafi ya ce, Filistiyawa suka yi yaƙi da Isra'ilawa, Isra'ilawa kuma suka yi gudun Filistiyawa, aka karkashe su a dutsen Gilbowa, Filistiyawa suka ci Sol da ’ya'yansa maza, suka kashe Jonathan da Abinadab da Malkishuwa, ’ya'yan Sol, yaƙin ya matsa wa Sol, maharba suka harbe shi, suka yi masa mummunan rauni, sai ya ce wa mai ɗaukar masa makamai, ka zare takobinka, ka soke ni da shi, ka sha zara, domin kada marasa kacen nan su zo su huda ni, su yi mini ba'a, amma mai ɗaukar masa makamai bai yarda ba, don ya ji tsoro da yawa, sai Sol ya zare takobinsa ya faɗa a kansa. Ranan nan, Sol da ’ya'yansa uku sun mutu, cikin surorin da ke biye littattafai sun gaya mana yadda Allah ya mai da mulkin Isra'ila wurin Dauda, an ƙare da zuriyar Sol duka, yadda Allah ya faɗa, Dauda sarki adali ne wanda yake ƙaunar adalci yana ƙin mugunta, Dauda ya ƙaunaci Ubangiji Allah da dukan zuciyarsa, ya ba maganar Allah da ɗaukakar Allah matsayi mafi girma a tunaninsa. Saboda haka burin Dauda sa'ad da ya fara sarauta bisa dukan Isra'ila, shi ne ya kawo alfarwa ta sujada tare da akwatin alkawari a Urushalima. Urushalima ta zama babban birnin Isra'ila, shi ya sa Dauda ya so ya kafa alfarwa ta sujada da bagaden haɗaya can. Bayan da Dauda ya kawo akwatin alkawari a Urushalima, littattafai sun gaya mana, ya nufa ya gina haikali babbar ma'ibada, inda za a ajiye akwatin alkawari, kuma wurin da masu zunubi za su miƙa ma Allah haɗayun rufe zunubi. Amma Ubangiji ya ce ma Dauda, ba shi ne zai gina ma Allah gidan nan ba, amma Allah zai gina masa gida, wato zuriyarsa za ta dawwama. Ku saurari alkawarin da Allah ya yi ma Dauda, ya ce masa, bisa ga Sama'ila na biyu Sura bakwai, Sa'ad da kwanakinka suka ƙare, za ka rasu tare da kakanninka, a bayanka zan tada da ɗanka na cikinka, zan sa mulkinsa ya kahu, shi ne zai gina mana ɗaki, ni kuwa zan tabbatar da kursin sarautarsa har abada, zan zama uba gare shi, zai kuma zama ɗa a gare ni. gidanka kuwa da mulkinka za su dawama a gabana har abada, gadon sarautarka kuma zai kahu har abada. Ko ka gane rejejeniyar da Allah ya kafa tsakaninsa da sarki dauda a ran nan? Gagarumin alkawali wanda ya wuce fahimtar ɗan Adam, Allah ya alkawalta ma dauda. gidanka kuwa da mulkinka za su dawoma a gabana har abada, gadon sarautarka kuma zai kahu har abada. Ninana, ta yaya mulkin Dauda zai kafu har abada, ƙaƙa wannan zai yiwu, yaya Dauda wanda shi mutum ne kurum zai sami mulki wanda zai dawama har abada? Ga amsa ga tambayar, Allah ya yi ma Dauda alkawari cewa ɗaya daga cikin zuriyarsa zai kafa madawamin mulki, za a yi mutum a zuriyar sarautar Dauda wanda zai karɓi iko shi mulki a sama da duniya har abada, za a kira shi sarkin sarakuna da Ubangijin iyayen giji, ɗaruruwan shekaru bayan zamanin Dauda wajen shekara ɗari bakwai kamin haifuwar wannan sarkin sarakuna, annabi Isha ya rubuta kalmomin nan. ga shi an haifa mana ɗa, mun sami yaro, shi zai zama mai mulkinmu, za a kira shi mashawarci, mai al'ajabi, Allah maɗaukaki, uba madawwami, sarkin salama, sarautar ikonsa za ta yi ta ci gaba, mulkinsa zai kasance da salama kullumin, zai gaji sarki dauda, ya yi mulki a matsayinsa, zai kafa mulkinsa a kan adalci da gaskiya daga nan gaba kuma har abada. Ubangiji mai runduna ne ya yi niyyar aikata wannan duka, Ishaya Sura tara aya shidda da bakwai. Ko ka san kowane ne daga zuriyar Dauda ya karɓi iko ya kafa madawamin mulki, ko ka san kowane ne zai yanka hukunci a kan ’yan Adam a ranar ƙiyama, shi kuma yi sarautar har abada abadin? I, lalle, hakika mai fansa sarkin da ya fito daga sama, wanda aka haife shi wurin budurwa, budurwa ta zuriyar dauda, game da sarkin nan, Nasi ya ce, Allah ya ɗaukaka shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da ya fi kowane suna, Ilibiya Sura biyu aya tara. Sa'ad da Dauda ya gane shirin Allah, ya aiko da mai fansa ta hanyar zuriyarsa, Dauda ya durƙusa ya yi ma Ubangiji sujada cewa, Bisa ga Sama'ila na biyu Sura ta bakwai ɗin nan, Ya Ubangiji Allah, ko ni, ko iyalina, ba mu cancanci duka abin da ka yi mana ba, ga shi ka ƙara fiye da haka, ya Ubangiji Allah, gama ka yi magana, cewa gidan bawanka zai kai kwanaki masu tsawo. Wannan ka'ida ce ta ’yan adam bisa ga dukan abin da muka ji, kai mai girma ne, ya Ubangiji Allah, ba kamar ka, in ban da kai kuma babu wani Allah. Ya Ubangiji Allah, kai ne Allah, kana cika alkawaranka ko yaushe, ka koyi bawanka alkawari mai girma, ka yarda da farin ciki ka sa wa gidan bawanka albarka domin gidansa ya dawoma a gabanka har abada, gama kai ne ka kafa, ya Ubangiji Allah, ka sa albarka ta tabbata a gidan bawanka har abada. Ita ce godiya wadda Dauda ya yi ma Ubangiji domin alkawalinsa game da sarki, wanda zai fito daga zuriyarsa, ku da kuka sallata tafai masu tsarki kun sani Allah ya riga ya cika sashen alkawarin nan, domin a cikin Lanjila mun karanta yadda shekara dubu bayan zamanin Dauda, Allah ya aiko da mala'ika wurin waɗansu makiyaya waɗanda ke kiwon gargensu a daidai waɗannan tuddan lami, inda Dauda ya kiwon gargen mahaifinsa. Mala'ikan Ubangiji ya ce ma makiyaya, Na zo muku da labari mai daɗi. wanda zai sa dukan mutane su yi farin ciki sosai, a yau ɗin a cikin birnin Dauda an haifa muku mai ceto, almasihu Ubangiji, bisa ga Luka Sura biyu aya goma da goma sha ɗaya. Gaskiya an haifi sarkin da Allah alkawarta zai fito daga zuriyar Dauda, a halin yanzu ya koma sama, yana jiran ran nan mai girma, mai ban razana, sa'ad da zai dawo ya hukunta duniya cikin adalci, a wancan rana kowa zai gane alkawalin da Allah ya yi madauda game da madawamin mulki. Gaskiya ne, a waccan rana za a ce, Ikon mulki a kan duniya yanzu ya zama na Ubangijinmu da almasihunsa, zai kuma yi mulki har abada abadin. Ruya ta faɗi haka Ruya ta goma sha ɗaya, aya ta goma sha biyar. Ya kamata mu tsaya a nan yau, na gode domin sauraro, lokaci mai zuwa, an Allah ya yarda, za mu ci gaba da labarin Sarki Dauda, za mu ji wani tarihi mai ban tausayi. Allah ya sa muku albarka, ina barinku da wannan aya daga littattafai masu tsarki. hakika zurfin hikimar Allah da kuma na saninsa mara iyaka ne, gama shi ne ya halicci dukan abubuwa, kuma abubuwan nan duka suna kasancewa ta wurinsa ne, kuma saboda shi, bari ɗaukaka ta tabbata ga Allah har abada, amin. Roma Sura ta goma sha ɗaya aya talatin da uku da kuma talatin da shida. Allah ya taimake mu, amin.